Wannan amincewa da majalisar dokoki ta yi ya biyo bayan wasiƙar da shugaba Bola Tinubu ya aika masa ne, inda ya ce bukatar ta zama dole domin a yi gaggawan kawo wa 'yan ƙasa ɗauki don rage raɗaɗin da tallafin man fetur. Don haka majalisa ta ba da umarnin ciro naira biliyan ɗari biyar daga ƙwarya-ƙwaryar kasafin kuɗi na naira biliyan ɗari takwas da goma sha tara da rabi. Wanda majalisar da ta shuɗe ta zartar a watan Disamba na shekarar bara. Sanata Diket Plan ya yi ƙarin haske kan amincewar majalisar. Shi shugaban kasa ya kawo supplementary budget. Niyansa that wannan supplementary budget gara a nufe wurare da zai rage wahala mayan Najeriya da aka samu ta dalilin cirewan tallafi mai da gwamnati take yi. Kuma na ga yana da zuciya ya shiga cikin wannan da sauri-sauri na san mai yiwa bayan da mu muka approving supplementary budget din na san zai je ya fitar da abubuwan da zai taba rayuwan yan Najeriya a lokaci kamar irin wannan. Ganin cewa baya ga izinin kashe naira biliyan 500 da aka amincewa shugaba Tinubu, majalisa ta sake amince masa ciwo bashin dalar Amurka miliyan 800. sai na tambayi sanata rufa'i hanga daga jihar kano ta tsakiya hujjar ɗaukan wannan matakin duk gwamnati ta cin bashi kuma cin bashi mai ma'ana za mu masa approving ya ci bashi saboda mun san za a aikin da shi kuma mun san halin da ya zo ya samu gwamnatin ba ko kwabo to in dai mun bashi ya ci bashin bashi da muka san zai aikin to ai mun yi wa kasar mugunta za a zo ba abin da za a yi wa gwamnati eh, jama'a aiki da su kuma mun san yin aikin ne kuma mu masu bin aikin ne in ba aikin bin za mu sani kuma shi ma ya san haka tunda mu da su karta san kar ne tare muka yi majalisa da shi a shekara talatin da ta wuce eh, shi shugaban kasar da kuma wasu daga cikinsu saboda haka mu mun san ma'aikaci ne mu kuma mun san da gaske yake zai aikin kuma mun san ya zo ya samu ba ko kwabo an taba shi an cinye kudin an sace Ga ƙwararre a fannin tattalin arziki, Ahmed Yusuf ya ce majalisa ta yi daidai da ta ba shugaba Bola Tinubu damar ciwo bashi. Gibi ake samu tsakanin kuɗin shiga da biyan bukatun jama'a. yawanci za ki ga mutane na bukata a biya musu bukatunsu da gaggawa kuma arzikin da gwamnati take da kamar gulbi ne yana kwararowa ne to kafin ya zo mutane su suna son a biya musu bukatunsu yanzu yanzu shi ya yasa kowane lokaci gwamnati in ta biya ci bashi ta biya bukata sai ta karkata akalar wannan gulbin ya ci gaba da rufe wannan rijiya shi yasa kowane lokaci gwamnati kowace irin gwamnati ce tana bukatar ta samu hanyoyin basussuka masu inganci wanda ba zai takura mata ba amma ba kowane bashi ba ne ya kamata su ci ya kamata a tabbatar da cewa duk wani bashin da aka ci ana zuba shi ne ta hanyar ƙara bunƙasa tattalin arzikin ƙasai. Shugaba Tinubu ya ce za a ba 'yan Najeriya miliyan goma sha biyu kuɗi naira dubu takwas takwas duk wata har na tsawon watanni shida. Sannan za a raba takin zamani kyauta ga talakawa da ƙananan manoma su kuma manyan manoma kuma za su samu rangwame a wani mataki na gaggawa domin daƙile illar janye tallafin man fetur. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.